السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير وإذا إذن دي بري دبا تتدو مات وإذا مات بري وإذا إذن دي بري دبا تتدو ذو نفس ما أبو تيجني سائلة ميزبا براكد ga kawaitattun ruwa walam ya tagayyar ruwan nan bai canza ba nudiba naskun an so kurfa bi kadarihin ma Iza idza ma bariyun idan dabba ta tudu ta mutu cewa bariyun wannan kenan diddul bahari kishiyar dabba wadda kasance ta mutu wadda kasance ta ruwa ce cewa bariyun wannan don shi fitar da bahariyun dabba wadda kasance bahariya ce idan ta mutu cikin ruwa ba sai an kulle ruwa ba kamar yanzu irin kifi kifi dabba ce wadda ya kasance bahariya idan kifi ya mutu cikin ruwa ba sai an kulle ruwa ba muddin da ruwan nan ba su canza ba haka nan kuma ce wadda yi bahariyun dabba wadda ya kasance watan bariyun ya hidda bahariyi to irin kifi da irin dorina da irin kada sun shigo ciki duk wannan idan suka mutu cikin ruwa yakan yi ruwa su canza in ruwa sun canza wajibi na kwalhi to ce dai bariyun don shi wanda ya kasance bahariyi ne wanda ake ce bahariyi dabbar da an ka halitta cikin ruwa kuma ta rayu cikin ruwa ita ce bahariya amma dabbar da ya kasance an halitta cikin ruwa ba ta rayu cikin ruwa ba a ce mata bahariya ga wannan ga wannan ta'arifi kamar yanzu irin tsari tsari mahiyanci wasu maluma sun ce bahari ne cikin ruwa aka haihuwa shi amma kuma in ya fito komo tudu ba cikin ruwa shi rayuwa ba to iri ne ba a kira ne bahari idan irin tsari ya mutu cikin ruwa sun ka canza a ko ba su canza ba an so a ha gurgudun yawan ruwa da ainihin kuma watan girman shi wannan dabba din wanda ya mutu cikin wannan din to don haka cewa idza ma tabarriyun idan dabba ta tudu watan zu nafsin ma'abuci jini yace zu nafsin mai jini abinda aka ce ma annabi sunan nan ga addamu wannan sunan shi ne kuma ana ce ma'annarsu alhayatu ana ce ma'annarsu al'uqubatu ana ce ma'annarsu zawatu aljai zatu shay'in nafsuhu haqiqatu shay'in nafsuhu wannan aka ce annarsu ana nufin zatu shay'i ko kuma an ka ce annarsu ana nufin addamu ko an ka ce annarsu ana nufin alhayatu ko an ka ce annarsu ana nufin al'uqubatu Allah shi na cewa kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rayuwa mai ɗanɗanar mutuwa ce kaga wannan namsu a nuhin hayatu da ita ana ce ma kuma namsu al'uqubatu Allah shi na cewa wa na Allahu ku. Allah shi na tsotar sheku daga azaba tai al'uqubatu azaba don haka ce zo nafsin za ma tabarriyun idan dabba ta tudu zo nafsin ma'abuci rayuwa zo nafsin ma'abuci jini sa'ilacin mai zuba mai jini mai zuba mata yan mutu birakidin cikin kawaitattun ruwa ce wanda ya birakidin cikin kawaitattun ruwa ya hidda inda ya kasance watan dabba ta tudu mai jini mai zuba ta mutu cikin ruwan da ke gudana idan dabba ta tudu ta mutu cikin ruwan da ke gudana wannan ba sai an kwalhe ba sai in ya kasance birakidin ne ga ruwa wanda ya kasance suna tsaye wuri guda kuma ruwan da ke tsaye wuri guda su ma wasu maluma sun ka ce ruwan da ya kasance laisa lahum maddatun ruwan da ya kasance bai da madda bai karuwa amma irin ruwan rijiya karuwa suka yi in ba su canza ba ba sai an kulhi ba idza ma tabarriyun zu nafsin sa'ilatin birakidin nuziba nashun walam ya ya kasance kuma walam ya gayyar su wa'annan ruwan ba su canza ba saboda dabba mai jini mai zuba wadda ya kasance ta mutu cikinsu walam ya tagayyar nudiba an so na sun kwalfa da kadari hima daidai yawan ruwa daidai girman musai watan bi kadari hima ai bi kadarin ma'i kasaratin wakillatan bi kadarin mai tati sigaran wake baran to za a yi kulfa bi kadari hima gurgudunsu nan za a dibi a kyallatul ma'i a dibi kuma watan karamcin jikin abin da fada cikin su idan ya kasance aka dibi karamcin jikin abin da fada cikin su za a yi kwalfa daidai karamcin ruwa da karamcin jikin abin da fada cikin su ko kuma a dibi a ainihin kasaratul ma'i yawan ruwa da karamcin abin da fada cikin su nan za a dibi yawan ruwa da karamcin abin da fada cikin su za a yi kwalfa bi kadarihima daidai yawan ruwa da karamcin abin da fada cikin su za a dibi karamcin abin da fada cikin su da karamcin ruwa za a dibi karamcin abin girman abin da fada cikin su da karamcin ruwa to duk za a yi kulfa da kadarin hima gurgudun su to wannan maluma sun ce da kadarin hima akwai rahe gurgudun su nan sai a dibi girman dabba da karamcin ruwa akwai rahe gurgudun su za a dibi girman dabba da yawancin ruwa sai a yi kwalfa gwargwadonsu za a debi karamcin dabba da yawan ruwa sai a yi kwalfa gwargwadonsu za a debi a za a debi karamcin ruwa da karamcin dabba za a debi yawan ruwa da girman dabba sai a yi kwalfa gwargwadonsu in an ka hada muna da sura kusan sura hudu sura ta farko girman dabba da yawan ruwa a yi kwalfa gwargwadonsu sannan girman dabba da karamcin ruwa a yi kwarfa su sai a komo ga ita dabba din sai a ce sai a komo ga ruwa a ce yawancin ruwa da karamcin dabba a yi kwarfa su. sannan yawancin ruwa da girman dabba a yi kwarfa su to sai a komo kuma sai a dibi wasu maluma sun kace ana iya wasu tawassuɗi shine nan ga sai a dibi yawan ruwa da yawan dabba karamcin ruwa da karamcin dabba sai a kurfa gwagwadon su to bisa ga wannan surorin dai dukkanin dai maluma ayo sun ce za a yi kurfa da kadari hima gwagwadon su amma maluma ba su iyakance ba rashin iyakancewa shine kauli da malikun asr radiyallahu anhu kuma shine kauli dukkanin mahiyancin a jamhurin maluma jamhurin maluma sun ta akan cewa ba za a iyakance kwarfar da za a yi ba za a yi kwarfa gwagwadon abin da ka tahiyar da kyama ta ruwa saboda al'ada ta Allah ta gudana idan dabba mai rai mai jini mai zuba ta mutu cikin rijiya ko ta mutu cikin ruwa wanda ya kasance tsaye suke wuri guda ko masu gudana za ta ta buɗe bakinta tana ruhewa saboda neman ceto to wannan nemocin da ta kai zai kasance in ta buɗe baki ruwa za su shiga in ruwan sun kai cikin cikin ta kuma in ta shedo za su hitowa da falalatu za su hitowa da irin gayadi da irin hitsari da duk abin da a cikin cikin ta wanda kasance falala ne za su hito to didin irin wannan kyama din shi ka sa a kwalhe daidai gurgudun girman dabba daidai gurgudun ruwa to wannan kwarfar da za a yi don a gudda kyama na tun da an ci ruwa su canza ba ashe ruwa in ba su canza ba ɗahin raina ana sallah da su ana ibada da su ana kuma shan su ashe tun da ruwa an kace sun canza ba su canza ba ruwa na nan kenan mahatsarkin su yalle dai kwalhe wadda aka yi don ta hiyar da kyama ne na rayuwa wadda ya kasance idan ba a kwalhe ba wannan kyama din tana nan nan an ka ce walam ya tagayyar ya kasance ruwan nan bai canza ba a na in ruwa ya canza fa wajibi na a kwalhe daidai gurgudun abin da ka ta hiyar da canza wannan wa in zala na najisi la in waka a magitan ban ce ma inda ya kasance ita wannan dabba ta fada matacciya ba idan ta fada matacciya aka fitar da ita ruwa ba su canza ba ba sai an kwalhe ba ba a so kwalhewa ba amma in ta fada ciki tana matacciya ruwa sun ka canza wajibi na a kwalhe ko kuma inda ta fada mai rai aka fitar da ita mai rai in ta fada da rai an ka fitar da ita da rai ko ba sai an kwalhe ba amma nan in ba su canza ba in ya kasance ta fada da rai aka fi isar da ita da rai amma ruwa sun canza saboda najasar da aga jikinta kamar irin kare da irin uladai kaga da kare da uladai kullum cikin najasa suke idan kare ya fada cikin rijiya aka fitar da shi cikin rijiyar nan to mahi yawanci saboda jikin kare yana da najasa haka uladai irin su wannan maluma sun ce wajibi na kwalhe daidai gwagwaron abinda hagu da wannan watan canzawa din don in ba su canza ba maluma sun ce idan ba su canza ba za a ba ruwan nan hukuncin watan kaɗan nan ruwa waɗanda kaɗan nan najisa wadda ta fada cikin ruwa masu yawa idan kaɗan nan najisa ta fada cikin ruwa masu yawa wannan mandubi na watan a makarushi na amfani da su in ga wasun su in babu wasun su akwai halaccin amfani da su to nan don haka ce nan la'in wa ka'amaitan banda inda ya kasance ita wannan abin ta fada mataciya in ta fada matacciya ba sai an kwalhe ba amma in ruwa ba su canza ba ko kuma ta fada da rai aka fitar da ita da rai ba sai an kwalhe ba in ba su canza ba wa in zala tagayyuri najis la bika sarati mutlaqin fastu sinat duhuriyyah wa adamu ha arjab wa in zala tagayyurun najisi wa in idan dai tagayyurun najisi canzawar ruwa masu najisa zala ya gushe la bi kasrati mutlaqin ba da yawan zubar da wasu ruwa masu tsarki a cikinsu ba to ruwan nan tun da ya kasance ya koma daidai wa da yake nan ruwa sun koma masu tsarkinsu wa in zala ta gayyurin najisi idan watan canzawar ruwa wa'anda ya kasance ruwa ne masu najisa zala shi ke nan ainihin canza nan tasu ta gushe labi kasance matsalakin ba wasu ruwa masu yawa aka ɗauko aka zuba cikinsu ba idan ruwa ya kasance watan sun ka canza da najasa launin auɗa aman aurihan sai an ka samo su ruwa masu tsarki ma'ul mutsalaku an ka zuba ciki kamar inda ya kasance rabin diro jini ya zuba cikin ruwa na rabin diro ya kasance ana ganin jajaja na wannan jinin ko kuma sulutin diro an haka ana ganin jajaja na wannan jinin to ya kasance gashi ana wayar ruwa in an ka da ruwan ga an yi hasara gaba ɗaya sai an ka ɗebo ma'aƙon mutsalaku sai an ka cika wannan duron da su kenan sai wannan ta tagayyurin najis din sai ya gushe ya gushe nan da kasaratin matsalaki to nan ruwan sun koma masu tsarkin su to nan ana magana akan zala tagayyurin najisi wannan najisa ya gushe la bi kasaratin la da kasaratin matsalakin ba da yawan sakakkun ruwa ba to tun da canza ya gushe kun ba da yawan sakakkun ruwa ba mai a hukunci fasto suna tsuhuriyatu wasu malumma sun kyautar da sun kyautar da tsarkin wannan ruwan saboda mi abin sa sun hakautar da tsarkin ruwa saboda mi misa an ka yanke hukunci da canzawar ruwa saboda canza saboda nisa ta fada cikin su nan an yanke hukunci da rashin tsarkin ruwa saboda fada wannan najisa cikin su ko najisa ta fada cikin ruwa ruwa sun ka canza don haka canzawar ruwan nan shi ya kawo a yanke ai shi ya kawo a yanke ma ruwa hukumcin rashin tsarki to sai kasance sai wannan abin ya gushe ashe kenan in ya kasance wannan canzawa din ta gushe to tunda ta gushe alhukumu yan tafi ma'a intifa illatihi hukumci shina koruwa da koruwa illa ta yi nan ga tunda ya kasance hukumci ya riga canza don abin suka cewa alhukumu ya duru ma'al illati wujudan mu adaman alhukumu hukumci ya duru shina zagaya ma da illatihi illa tai wujudan in an ka samu illa za a samu hukunci wa adaman in an rasa illa za a rasa hukunci yanzu abin da an misali haila aimani a ce haila ta hada sallah to sai kasance ashe an ka samu haila an samu rashin wajaccin sallah in haila ta doke ko an samu wajaccin sallah alhukum ya zuru mada illati me illa ta an ka hana mace baliga ta yi sallah haila ko to sai haila ta doke ashe ya hana ta ɗauke kenan an samu jikin sallah in ta dawo fa an samu haramcin yin sallah alhukum ya duru ma da illati hukunci shi na zagayawa da illa wujudan wa adaman to wannan wasu malumma sun ka ta akan cewa me yasa an ka yanke ma ruwa rashin hukumcin tsarki an ka ce li ajali tagayidi saboda sun canza to tunda an ka ce an yanke musu hukunci li ajali tagayiri saboda canzawa fa qazzahala shikenan tagayuri ya wuce ashe kenan in tagayyuri ya wuce ashe kenan sai a yi mi sai a yanke ma ruwa hukuncin tsarki fayu hukamu sai a yanke hukunci bi dhuhuriyatil ma'i tsakin ruwa saboda mi li zawali tagayyuril ma'i saboda gushewa canzawa ruwa ashe al hukumu yaduru ma al illati hukunci da zagaya tare da illa ashe tun da illa ta gushe kenan shi ma wancan hukunci na rashin tsarkin ruwa shi ma ya gushe ashe kenan in illa ta dawo sai wancan hukunci rashin tsarkin ruwa shi dawo to tunda hukunci ya gushe tunda illa ta gushe shi ma hukunci ya gushe idan illa ta dawo sai hukunci shi dawo <clears throat> wa adamu ha arjahu wasu sunnat duhuriya wasu malumma sun ke hutar tsarkin ruwa wa adamu ha rashin tsarkin ruwa arjahu shi a mahirin jaya nan idan mun ka ce wa adamu ha aljahu rashin tsarkin ruwa shine ainihin wata an kauli wanda an jayi shine kauli na ibn yunusa rahimahullah wanda ya zaba daga cikin kauli na magabatan malumma to shi ibn yunusa ya zabi wannan kauli cikin kauluka na magabata saboda illa daddi ba abinda a illa daddi ba nan ga annal asala abinda a asali a anna izalatin najasati haqiqa gudda najasa la yazulu illa bil ma'i ba zai gusu ba sai da ruwa anna tada anna izatin najasati haqiqa gudda najasa to la yazulu ba zai gushe ba illa bil ma'i sai da ruwa ashe kenan ka ga nan ga ba a gudda najasa gaba tana nan cikin ruwan ashe kenan wannan ya saba ma asali an gane ko saboda mi najasa bata gushe ba mista bata gushe ba tana nan cikin ruwan kuma ruwan ga lalle haƙiƙa najasa nan na cikin su to maluma sun kace abinda asali ga izalatul najasati ba a gudda najasa sai da ruwa mutsalaki to nan in ka ba ba a samu gudda najisa da ruwa matsalaki ba saboda najisa ta fada cikin ruwa matsalaki ta canza su sannan ba a samu kasancin matsalaki ba sun kai wa ciki balle shi kasance najisa ta ta gushi an gane wannan to wannan shi a kauli na ibnu yunusa to bisa gare shi na kuma wannan yattahi a al-ajhuri da malam shabrahiti da abdul baqi da adawi sun tafi akan wannan amma shi albanani wa atamadal banani al-awwala shi malam albunani yadda ke kauli na farko ya tafi akan cewa nan ga wata na duhuriya shi dai ya tafi akan kyautar da tsarki to kuma wannan kauli na shi shine hadabar radiyallahu anhu da hadabar radiyallahu anhu ya bi kaulin wannan na waɗanda sun ka tafi akan cewa tsarkin ruwa na nan muddin dai ta gayurin najisi ya gushe labe kusatir mutsalaki to wato sunan duhuriya wannan shi a kauli wanda hadabu ya zaba kuma ya ce maluma kusan malami 70 sun ka tafi akai ne don hakan ga ashe kenan kaga watanninan ga wa adamu ha aljahu din nan da shi Sheikh Halil ya kawo shi wannan alhadabu ya gita shi yace saboda me akwai wani malami wanda ya kasance kyan ta fada cikin rijiyar gida ta mutu da ta mutu cikin rijiyar gida ne an ka taho ko da an ka taho an ka isko Musa ga wannan Musa din ko wannan kyan wadin hajjikin ta ya fara sulcewa aka kwaye shi ta aka fesuwa da aka fishe ta shikenan sai aka ce to shikenan a samu lokaci a kula ruwan ga sai ba a samu lokaci ba ruwa sun kai wata guda ko da an kabu da an kai ruwa lahiya lau da daɗin su da komi sun koma launin wadamun warihan ma'un mudalakun don haka sai shi wannan malamin yasa an ka ɗebo mai sha kuma an haka cikin gida ne an ka girki yace da kuma ma da sun tayi akan wannan kaga na yan katiba nan ga zala ainun najasati zala tagayyurun najisi la bi kasatil mudalaki ko wata suna duhuriya wannan shi a kawali wanda hada ya zaba daga cikin kauluka na malumma amma wa adamu ha arjahu nan kowa ya kawo hujja ta yi mi a hujja wa'an sun ka tafi akan cewa lalle hakika tsarkin ruwa ya dawo saboda mi alhukum ya duru mana illaci to su ko mi a kaulin mi a hujja akan wa'an sun ka ce lalle haƙiƙa tsarkin ruwa bai dawo ba sun tafi akan cewa an najasatu la tazulu illa bil da mudraki ba a gudda najasa sai da ruwa saka ko to ko ba a gushe ta da ruwa saka ko ba don hakan ga sheke nan najasa na nan an gane to bisa ga wannan kaga duk sabda wani malami gitta wani malami zai gitta mai akan hujja kaga wannan su aka ce maka wa'idu shar'i da maqasidu shar'i nan cikin ka'idodi na shari'a wannan ya hau kauli na cewa al-hukmu yaduru ma'al illati wannan shi kuma rike asali al-asalu la tuzalu najasatu illa bil ma'i ba a gudu najisa sai da ruwa yanzu kaga wanda ya faɗi wannan yana da hujja tai wanda ya faɗi yana da hujja tai don haka kowanne suna da hujja akan abin da dogara akai ne don haka ashe ka kaga yanzu nan idan irin wannan matsala ta faru ka samu ka hau kaulin sa'ibnu yunusa da su a jahuri da shabrahiti da abdulbaki da adawi ko kuma ka hau kaulin su funani da hadabu radiyallahu anhuma وقبل خبر الواحد إن بين وجهها تنن وقبل خبر الواحد wa malumma sun karɓi habarul wahidi nan idan ka isko ruwa sun canza lokacin da ka samu ruwa sun canza kana son yi ibada da su amma kuma ruwan ga sun canza sai ka samu wani mutum guda sai ya baka labari da abin da canza ruwan nan wa an karɓi habarul wahidi labari na mutum guda balle ma in ya kasance jama'a na masu yawa amma na ana nuhin in ya kasance adali adalin ruwayacin adalci na ruwaya wa huwa muslimu shine musulmi al'aqilu albaligu as wanda kire daga dukkanin abin da ya fasikanci ko kuma ma ya hullu muru'atan abinda ma ya muru'atan abinda ke zubar da muruwa dan nan namiji na ko mace na namiji na ko mace sannan bawa ne ko da ne in dai kasance baligi na to wannan shi aka ce ya ruwayatin in dai an ka samu adali na ruwaya ba adalu shahadatin ba ba adali na shaida ba adali na shaida sai baligi sai musulmi sai akili sai namiji amma adali ruwayatin ana amsa na a musulmin akilun baligun salimun mimma yuhillu bil muru'ati ko kuma saliman min al wanda ke daga fasikanci sawa'an kana zakaran aw unsa huran wa wannan ita aka ce ma adala ta riwaya adali riwayatin in ka same shi ya baka labari ko da mace ta ka tambaya ka ce mutumin canza ruwan ga ma jini na canza su amma in ya kasance adala ce to ana da da maganarta don haka ce wa qabila habarul wahidi an karbi labari na mutum guda in bayyana waje haha. in yi bayanin huska abin da canza ruwa me a huska abin da canza ruwa yace bi ilimin ya yace jini na canza su dan kaga ruwan sun canza don haka ka tambaye shi canzawar ruwa shi kawo tambaya kai baka san abin da canza su ba to nan da kana kokanto akan shi mai canza ruwan ga dahiri na ko ba dahiri na ba sai ce maka lallai haƙiƙa jini ya canza su in ce ma kowa ta canza su dahirana in ce ma ruwan goro na nan sun koma da hurun sun koma ɗahirun garin maɗahirin dan ruwan goro wani abinci na ashe kenan an kace ruwan goro na sun ka canza su kila irin goro da aka karshewa ana jefa cikin ruwa ana karshewa ana jefa cikin ruwa ruwan nan sun ka yawa kwarai goro ruwan nan za su yi ja to in yace wa'annan ruwan goro na kaga ba za ka ibada da su ba dan ba a rasa dandanon goro gare su ko kuma launin na goro ashe shekin sun ka canza launan ba ibada da su bisa ga ittifaki na malumma to sun ka canza dan amma yanka dan danun goro ciki ba ya bada su ittifakan da dai ga kamshi na sun ka canza sai a ce mujawara ce sai mu koma ga babi na mujawara to nan waqabil habalul wahidi waqabil an karfi habarul wahidi labari na mutum guda shi ma in bayyana wajahaha in yi bayyana da huska da canza ruwa a wai tafaka masaban ko kuma da kai da shi kun ka dace ga masaba ta ruwa kun ka dace ga masaba ta abin da ke tsarkakar da ruwa da abin da ke najistar da su da kai da shi masaba ku guda ko da yake ko da ko ba masaba ko da ko ba masaba ku guda ba ga sauran ahkamu ga sauran hukunce hukunce ba ku da masaba guda da shi amma gehen ruwa da ku da shi masaba ku guda kamar yanzu shafi'i da maliki mahiyanci ga masaba ta malikiya duk abin da ke bata ruwa ga masaba malikiya shi bata ɓata ruwa ga musaba ta shafi'iyya to idan ya kasance shafi'i na ka tambaya kaga da kai da shi nan kun dace ga masabar ruwa tun da kun dace ga masabar ruwa in ka tambaye shi micin zuwan ga ce ma ruwan nan sun lalace ya ce ma sai eh, sun lalace ba su tsarki to tun da kun dace da shi ga masabar ruwa za ka yadda da wannan wa qubila habar ruwa hidi in bayyana wajahaha shar'i na ɗaya kenan ashe kenan in lam yubayyin wajahaha ba. in bai bayyana da suka abin da canza ruwa ba bai ce bi nahwi damin ba ko abin da ya kama da wannan wannan hukunci ne shina tahi a ta tafaka masaban ko kun ka dace da shi ga masaba to in ya kasance ba ku dace da shi ga masaba ba ha menene hukuncin ruwa kuma shi kuma sai a ce hukuma ha wa illa in ya kasance da kai da shi ba ku dace ga masaba ta ruwa ba da kai a nan wa illa illan yubayyin wajaha ruwan ga sun canza amma kuma ka tambaye mutum guda mi canza ruwa bai hada ma fuska abin da canza ruwa ba ko kuma da kai da shi ba ku dace ga mashaba ba ta ruwa to nan faqala shehu mazali yace yustahsan tarkuhu an so wa'annan ruwan ka bar su kada ka yi amfani da shi saboda mi bai yi ma bayanin abin da canza ruwa ba ba ku dace da shi ga mashaba ta ruwa ba babu bayanin abin da canza ruwa babu ittifaqil mashabi dacewa ta masaba, to yusta hasanu an so tarkuhu barin wa'annan ruwan kada ka yi amfani da su amma nan abinda maluma ke nuhi nan ga in ya kasance ruwan sun canza ashe in ba su canza ba nan ba sai ka tambaye shi ba sannan kun ko kun dace da shi ga masaba ko ku dace da shi ga masaba ba iyaka ka dauki ruwa ka amfani da su wurudul ma'i ala najasatika ka wa wurudul ma'i ala najasatika ka wa wurudul ma'i turgowar ruwa alan najasati akan najasa ka akasihi tamka kuye ne idan ya kasance ruwa sun ka isko najasa ko najasa ta isko ruwa duk guda ne ba bambanci ruwa sun sake wurudul ma'i alan najasati ka sihi wannan tambihi na ga sabanin da tsakanin mu da shafi'iyya da ya kasance da mu da su ga mashabar ruwa kusan duk mun dace amma sai nan shafi'i radiyallahu anhu da dukkanin mabiyanai sun ka saba ma jumhurin malumma akan inda ya kasance najisa ta isko ruwa sun bambanta tsakanin inda najisa ta isko ruwa da inda ruwa sun ka isko najisa sun dogara da hadisai waɗanda ya kasance sun yi kabra akwai hadisi na wannan Abu Hurairah radiyallahu anhu ya yi riwaya anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im summa yaghtasil fihi ɗaya daga cikin ku kashi hitsari cikin wanda a tsaye wuri guda sannan kuma shi wanka a cikin su ka nan najasa ta iskuruwa shafi'i sai riki wannan hadisi yana kallon shi shina kallon ma'ana sai sannan kuma ya dogara da hadisi na biyu na abi huraira abi huraira ya yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shi na cewa idan ɗaya daga cikin ku waye gari ya tashi daga bacci ne kashi tsumbula hannu ne cikin ruwa sai ya karkata ya wanke su saboda bai san inda hannun shi ta kwana ba wa innahu la yadri aina bata yaduhu ashe kenan kaga wannan shi ma shina nuna najasa ta ikruwa kenan in mun ka shi da la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi summa yakata tasulfihi da kuma ɗaya daga cikin ku kashi tsumbula hannu ne cikin ruwa bayan tashi ne daga bacci saboda bai san inda hannun shi ya kwana ba to wannan hadisan guda biyu dukkanin su ma'anar su guda sai kasance akwai hadisai guda biyu wanda ya kasance sun yi kaura da su sun gitta musu akwai hadisi na wannan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi bi'ir buda'ata akan rijiyar yadda aka rijiyar ake ce ma bi'ir buda'a wata ga dambon rijiya ce tana da yawan ruwa sai kasance yulqafi ha ana jefa ajiyahu ana jefa ainihin musta ta sannan kuma wal fayali ana jefa tsumma na haila cikinta wal humil kilabi ana jefa namun karnai cikinta sai an ka tambayi manzo Allah an ka ce shin waɗannan ruwan ana amfani da su ko ba amfani da su manzo Allah ce innal ma'a dahurun la yughayyiru shay'un innal ma'a dahurun la yunajjisuhu shay'un ko kuma alma'u dahurun la yunajjisuhu shay'un sai manzo Allah ce waɗannan ruwa ma hatsarki na ba abin da ke sa su zama najisa ka ganin najisa ta iskuruwa ruwa sannan kuma ya ƙara da hadisi a al'arabi da hadisi na bakawai wani bakawai ya zo cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai na tattarshe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin masallaci da yanzu sai yayi nafila raka'a biyu bayan yayi nafila raka'a biyu ya daga hannuwan shi yayi addu'a yace Allahumma ghafirli wa Muhammad Allahumma arhamni Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamma ana ahadan Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu wala tarham ana ahadan kar ka ji kan kowa ka gafarta ma kowa in ba mu daga ni sai shi to kuma shi wannan wannan arabiyin lokacin da shigo masallaci an ce bai wa manzon Allah sallama ba bai wa sahabban da annan sallama ba kuma tabbas ya gane manzona tunda har Allahu Allahumma rahamni wa Muhammadan wala ana a ahadan bakin kenan girmamawa da yake nan bayan haka nan sai manzo Allah da sai shu sai ce wannan mutum ya kuntar da abin da adda yalwa saboda rahama ta Allah mai yalwa ce sosai amma ya kukunta ta ga mutum biyu bayan haka nan kuma sai tashi bayan yayi sallah ta yayi addu'a ta ya koma gehe masallaci wa bala fi da'ifatil masjidi ya koma kuma gehe masallaci yayi tsaye ya tsarga hitsari to lokacin da zo shi na hitsarin nan sai sahabbai suka zaburo mishi fazajirahun nasu sahabbar da annan suka zaburo suka tsawatai a umarnin haɗabi radiyallahu anhu shi na cikinsu ya so shi kan mai a mai ladabi sai manzo Allah ce a'a manzo Allah fa na hafu mun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah hane su fa qala ce musu yassiru fala tu'assiru yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kada ku tsananta inna ma bu istum haƙiƙa an aiko ku muyassirina ma hu sauƙaƙawa la mu'assirina ba ma hu tsanantawa ba don hakan ga ku sauƙaƙa kada ku tsananta mishi manzo Allah ce a kyale shi yayi fitsari ne kare bayan ya kare fitsari ne sai manzo Allah kira shi yace ya kai bawan Allah yace na'am yace wa'annan masallacin ne ba su kyautatuwa da irin wannan abin da ka yi ciki ba wurin najisa ba ne ba wurin zubar da shara ba ne yare ne wanda ya kasance ba abin da ke kyautatuwa su in ba sallah ba da zikirin Allah su ɗaya aka su amma duk irin wa'annan hazihil ausa wa'annan irin kazantoci ba za su kyauta cikin masallaci ba sai manzo Allah ba shi dama ya ta yi ban ya tace sai manzo Allah ya ce a hari uzu nuba min ma'in yace a taya doko wa sakin ruwa a zuba wannan wurin to in an ka doko wa sakin ruwa an ka zuba shin da najisa da ruwa wa isko ni ruwa sun ka isko najisa ko sannan wancan hadisi shi ko wancan hadisi na ainihin a na la yabulan ahadukum fil ma'i da'imi summa yaghta sulfihi da hadisi na bi'r bula'a ka ganin kuma najisa ta isko ruwa to sai shi shafi radiyallahu anhu sai so shi farki tsakanin inda najisa ta isko ruwa da inda najisa da inda ruwa sun ka isko najisa sai ya akan cewa inda najisa ta isko ruwa ruwa sun ɗaya da tsarki amma inda ruwa sun ka isko najisa ruwa ba su ɗaya da tsarki ba malama sun ka ce ya ta hukumi ya yi hukunci ga inda ba dare shi hukunci ba saboda mi duk hadisan ga kowane hadisi na mai ƙarfi amma in an ka diba na nan ga alma'u da hunu la yunajisu shay'un ya yi ƙarfi dan abinda manzo Allah ce na alma'u da hurun la najisuhu shay'un yayi kyau yayi hadisi ina idza balagal ma'u qullati ne lam yahmil habata yayi shi karhi saboda wannan zahiri na wancan ko mafhumi ake ciki ne ana gabatar da hadisi wanda ya kasance ba a jin ciki ne akan hadisin da aka ji mafhumi ciki ne ana gabatar da zahiri bayan gabatar da zahiri sannan akwai mu magana akan mafhumi ko sai mai magana akan asarus sunna mai magana akan zahirin sunna sannan akwai moga mafhumu sunna to duk da an ka samu ta'arudi na hujjoji za a fara gabatar da zahirin sunna akan mafhumu sunna can idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al habata mafhumu sunna muka ji ciki an gane ko to nan kuma in mun ka ce al-ma'u da hunu la yanjisu shay'un nan kuma zahiru sunna aka ji jiki don haka ana gabatar da zahiru sunna aka mafhumu sunna an giggita ma shafi da radiyallahu anhu da hujjoji masu ƙarfi shine malam yace wa wurudul ma'i alan najasati ka akasihi wa wurudul ma'i tuzgowar ruwa alan najasati akan najasa shi a hadisi na la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im summa yaghtasil fihi ka akasi hitam ka sun kuye ne la arabiyun fi da'ifatin majidi fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ihraqi dhunubin min ma'in wannan an samu akasi don hakan ga ba a cewa al akasu bil akasi a'a nan wurudul ma'i allan najasati ka akasihi duk gudana ba bambanci bisa ga wannan tambihi na akan wannan din alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah muna tambihi duk cikin karatunmu na farko dai duk inda mun ka hito muna bayani akan almiyahu amma gabanin bayani akan miyahu nan wajen wa'iza ma tabaliyun zu nafsin sa'ilatin bisa ga nan naga wannan a karafi cikin a karafi cikin littafin shi wasan az-zahira fi furu'il malikiyya yace ruwa waɗanda ya kasance sunge ya mutu cikin su da irin kunama yan ta mutu cikin ruwa tunda an kace zu nafsin sa'ilatin duk suna nan ma su tunda an kace idza mata bariyun Wannan kuma ba bahariyun na ba bariyun na amma kuma shi ko bai da jini mai zuba to bisa ga wannan sai malama suka ce duk dai abin da bai da jini mai zuba idan ya mutu cikin ruwa ruwa nuna nan ma hatsarki muddin ba su canza ba ashe sun ge in ya mutu cikin ruwa da irin kuda in sun ka mutu cikin ruwa da irin kunama in ta mutu cikin ruwa duk wannan ruwa suna nan ma hatsarkin su yace kai koma jina an ka samu cikin ruwa shi wannan kila zai koma ga can inda muka ce ainihin magana akan yawo wajen magana akan yawo watan mi suka cashen mm. wa fitta dahiri bi ma'in ji ilafil fami qaulani ko to ce duk da majina aka samu cikin ruwa ruwan na suna nan mahatsarkin su haka nan miyon da an ka toha cikin ruwa suna nan mahatsarkin su to ya gama su da sunge da irin kunama da irin dukkanin abin da ya kasance dai wanda bai jini na mai zuba ya hada shi da irin majina ita ma majina an san ba ta da jini don haka gashi kenan ga majina tahira ce don haka duk abin da a tahiri idan ya mutu cikin ruwa in dai kasance ruwan nan ba su canza ba suna nan hatsarkin su amma in ya kasance sun canza wannan makumi na tun da cewa lam ya tagayyar an ji in tagayyara to sai can inda muka hito in mun ka diba ta'arifi na na wannan ta'rifi na ibnu arafata da ya bayani akan uh, daharatul ma'i yace al-ma'u dahuru huwa ma baqiya ala asli hilqatihi ma baqiya ala asli hilqatihi ruwan da zan ruwan da ya wanzu ala asli hilqatihi akan asliyan halitta tai gairu muhrajin min nabatin gairu muhrajin min nabatin wala haywanin wala muhalidin bigairihi gairu muhrajin wanda ba a fitar suwa ba min nabatin daga tsire wala haiwanin bai hito daga ainihin dabba ba wala muhalifin bigarihi bai hito daga wani ne ba duk ta'arifin da yayi mun yi bayani akan wa fi alal muhalifi almuwatiqi kal muhalifi nazaru ko mun yi bayani akan ruwa na yabon inabi kaga in katiba wannan muharrajun na min nabatin cikin ta'arifi ne ya hita to sai kasance cikin ta'arifin da yayi mun samu kuma wala wa gairu muharrajin min hayawanin hakan nan kuma shi kasance ruwan da ba fito ba daga cikin dabbobi ashe kenan dole da fito daga dabba kuma su ma sun ɗaya da tsarki ba a tsarki da su he duka sai ce duwa wanda kasance sun fito daga dabba ba a ce musu alma'u da huru to nan alma'u da huru kenan sun taƙaita kawai ga ruwan da an ruwan sama kenan ko kuma ruwa wanda ya kasance an ka gino cikin rijiya ko kuma ruwan gulbi ko ruwa masu gudana ko wa kullu ma'in nazilin minas sama aw nabi'in min ardin aw jarin nama baƙin ala awsafihi aw guyyira aw mukusihi aw ma alaihi qajjara fa hukmuhu fa mutlaqun dahurun yasiku minhu shurbu wa tadhiru wa in ushiba launuhu aw da'amuhu aw rihuhu bin najasi najisun hukmuhu sai a bashi hukuncin najisa to nan sai kasance bai bayani ba akan ma'u zanzamin da ki suma nabi'un naminar addi masu buguwa ne daga ƙasa shin mi an matsayin ma'u zanzami ana ibada da su ana koko sha ɗaya aka yi ba ibada da su maluma sun tafi wasu maluma sun tafi akan karhancin tsarki da ruwan arwalla ko kuma wankan janaba da ruwan da ruwan zanzam saboda ruwa ne wanda ya kasance mahu tsarki tsarkin su ya kai gaya watan dukkanin su sun yi ruwa na duniya da lahira sai bisa ga haka na wasu maluma sun kace suka ce abdul ma'id duniya wal akhirati sun yi ruwan duniya duk gaba yin su da ruwan lahira kenan sun yi sun yi alkausara sun yi sarsabilu kenan ainihin fi hasu sama sarsabila sun yi alkausara sun yi sarsabilu haka wasu maluma suka tafi akan cewa ruwan zanzam su ne mahihitan ruwa to bisa ga haka na wasu maluma suka ce ba za a yi alwala da ruwan zanzam ba sannan kuma ba za a yi wankan janaba da su ba shi dai magana akan tsarki na hadasi tsarki na habasi da su maluma sun yi ittifaki akan ba za a yi ba ba za a yi tsarki na hitsari da ruwan zanzan ba maluma sun haramta sannan ku sun ce ba za a yi tsarki na gaya irin ruwan zanzan ba ko kuma watan wanke na jisa wadda aga tuha ko wadda aga jiki ko wadda aga wurin sallah ba za a yi ruwan zanzan ba saboda girman su da alfarmar su to sai maluma suka ce to su ruwan zanzan ai mutaharajun na minar raddi daga kasa sun ka hito to wanda ya kasance fa ba su hito min nabatin ba ba su hito min ƙaddi ba sun hito daga haiwanun amma su ko sun yi ruwan zanzan sun yi ruwan alkausara wa'annan ruwa ne suka ce to ruwan da sun ka hito ga yatsun mazo sallallahu alaihi wa sallama to ruwan nan da suka hito ga yatsun mazo sallallahu alaihi wa sallama sun ce sun hito bayna damihi wa lahamihi tsakanin jinin shi da tsokar jiki ne nan ruwan nan Allah ya halice sun ka hito a shekenan kaga wannan ta'arifi da ibnu arafata ya samu targadi ko yace gairu muhrajin min nabatin wala hayawanin wala muhalladin bi gairihi to wannan shi suka ce musurtun nadiratun sura ce nadira samun hakan ga nadirina don hakan ga wannan mu'ujiza ta manzo ce ba wanda an ka ba ita da farkon duniya har ƙarshen duniya kuma duk karama duk abinda agga waliyai duk abinda agga annabawa mu'jizatan ana samun iri ne ga waliyai karamata amma banda na ulama'i min anamilin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya banta da shi ba wanda Allah shi duniya saboda mi wannan ta zama mu'jiza akan ruwan da sun ka hito ga dutsen da Musa alaihi salam buga da sanda fam fajr min hunna ta ashara ta aynan ka alima kullu unas mashrabuhum wa annar ruwa sun hisu to da yake ana bayani akan ruwaye sai kasance ba mai bayani ba akan ruwan zanzam da ruwa an da kasance sun hito ga yatsun manzo sallallahu alaihi wasallama cikin ta'arifi na ibnu arafata sun hita amma kuma an shigar da su saboda an yi arwala da su an yi wanka da su kuma an sha an ba dabbobi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kare da babu duhuri wannan babi da mun kai na ad-duhuruna yanzu zai kuma kuma ga adahiru saboda akwai bambanci tsakanin ad da adahiru wa anzalna minas sama'i ma'an dahura fa'ulunna wanga kuma fa'ilunna an bambanta tsakanin fa'ulun da fa'ilun dahurun in an ka ce ruwa masu ma masu tsarki kenan dahurun masu ma masu tsarki dahirun abin da kasance shi na da tsarki amma bai kasuwa. to da yake ya bayani akan dahurun yanzu ya shigo kuma shi bayani akan dahirun in ya ƙara bayani akan dahirun sannan shi bayani akan kuma me aka yi da dahurun da dahirun in ya kare sunan shi koma shi bayani akan ainihin kuma abin da ya shafi ita arwalla din wa arwalla wajibata abin da ya kama da haka nan bayan ya kare haka dai zai gangarawa hashe kai ga ainihin mawaqitu salati alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam